da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a masu sauraro 'Salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka kamar yadda aka saba akan mitocin mu 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma dai zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada kaco kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com domin jin mu kai tsaye. Masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba tara ga watan Mayin shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan yadda ake samun siyasar kiyayya da rabuwar kai a Najeriya. Ta inda za ka ga ana jefar juna da bakaken kalamai. kama daga tsakanin 'yan jam'iyya mai mulki da ta 'yan adawa wani lokaci ma har da a tsakanin 'yan jam'iyyu daya za ka ga ana samun wannan shin kan jam'iyyun kasar ne yake tara rabuwa ko ya rabu? idan kika duba kamar jam'iyyar pdp to ita ba rarrabuwa ba kawai ta yi wargajewa ta yi jam'iyyar apc kowa ya san abin da yake faruwa a kano da akwai gandujiya that is kwankwasiya gandujiya kowa ya yi congress ɗinsa kana nan kowa ya sani mutum da dattijan mutumin kwarai ba ta yadda zai kalli manyan mutane yan rufa iya ce wai a yanke gemun mutum yan rufa iya ce a yi wa wani aski mutumin da yake shugaba wanda ya kamata ya kawo security a kasarsa ko kuma a garinsa shine yake nema ya kawo violence Su kuma wasu matasa a Najeriya sun haɗa taro ne ko mai taron nasu ya ƙunsa ga daga ciki. wannan taro mun kirkiro shi ne saboda ganin irin yadda kalaman kiyayya suke ta karuwa a cikin ƙasa hankalinmu ya tashi matuka muka ga cewa to a matsayin na kungiya wadda take wayar da kan jama'a akan shugabanci na gari zaman lafiya da cigaba ya zama mana tilas mu kirkiro da wata hanya wadda za mu haɗa sarakuna shugabannin addinai limamai da jami'an tsaro da masu faɗa a na cikin gari da kuma su kansu wanda ake amfani da su wajen tada zaune tsaye da kuma yaɗa shi kan shi kalaman kiyayya. baya ga waɗannan tattaunawa da aka ɗan ji somin taɓin su za mu kuma karanto amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. Shi ma ɗan iya yana nan tafi a kasance da shirin yau da gobe. kamar yadda muka ce dan iya ma na nan tafe bari mu fara da jin ta bakinsa akan siyasar rarrabuwar kawuna a najeriya Muryar ɗan iya yau na ji yana kwararo min sallama tun daga nesa, da isowa ya ce na ikara yanzu fa na lakanci nesa ta matso kusa. Zaɓuɓɓukan shekarar da goma sha tara kawai ake ta faman tattaunawa a kowane ɓangare na wannan ƙasa, kuma tuni ma masu neman mukamai suka fara yaɓa wa junansu kalamai irin na kafa kusa. Sabo kawai da sammakon sako takun saƙa tsakanin 'yan siyasa. wasu ma abin ya yi tsananin da ya wuce tsarin siyasar da ake kallo a matsayin gasa don har ta kai ga irin tsara sukan da ake daga kowane bangare kan kai da wasu sun na ƙasa maimakon cacar bakin da muka sani ko in ce sa sa'insa kuma babban abin takaicin ma shine duk lokacin da 'yan siyasan ke neman takalar juna sai su ɗibo matasa maimakon nemo musu sana'o'i ko ayyukan yin da za su taimaka ƙasa ta bunƙasa na ce gaskiya ne ɗan iya wannan saɓata juyattar siyasa a wannan ƙasa ta mu akwai damuwa musamman dai yadda sukan yi ta sukuwar sukar juna babu ƙaƙƙautawa babbar damuwar ma ita ce su buldabakan sukar da ba ta jin tsawa wadda hakan ne kuma kamar yadda ka ce kan kai ga sara suka wani lokacin har da mutuwa kuma ga shi yanzu rikita rikitar siyasar mata tashi daga kan 'yan adawa rikicin cikin gida a jam'iyya yanzu shine ma yake ta faman hauhawa dubi dai irin likita-likita da sukuwarsu kan lamirin junan da ake samu a jihohin kogi kaduna da kuma kano ta kanawa abin dai gwanin ban takaici idan aka zo ana tattaunawa musamman dai idan aka dubi yadda aka bar talakawa 'yan ƙasa suna ta fama da yunwa a maimakon a dire musu daren ayyukan da za su inganta musu rayuwa dan ya ce to ai a gaskiya wannan ne yasa nake ganin ya zama wajibi mu yi kira ga samari kan cewa kada su bari su yi koyi da irin wannan salon siyasa mai mummunan haɗari. saboda ko dai masu irin wannan su kare ne a gidan yari ko kuma ma idan abin ya tsananta ya kai shi ga kabari da su 'yan siyasan ƙasa ta sukan iya yin komai don kawai su cimma buri saɓanin yadda ake ba mu labarin 'yan siyasan mu na dauri waɗanda har ya zuwa yanzu da irin ayyukan ci gaban da suka yi a wannan ƙasa ne ake alfahari amma su namu 'yan siyasan na wannan zamani sun fi ƙwarewa a fagen ƙulla wa juna sharri sannan ga shi da an taɓa su samsam ba su da haƙuri don haka dai kiran mu shine mu koma ga mafita ɗaya da ta rage wa 'yan siyasa da 'yan ƙasa a rinka ƙulla alkairi da na gaba dai ake gane zarfin ruwa haka yake dan iya mun gode sosai da taka gudunmawar to sai mu je zuwa ko mm. soshin tambayar da suka maka musu? Mm, haka to bari mu je mu je don mun tambaye su cewa wace illa suke gani game da rarrabuwar kawuna a siyasa ko kuma siyasa irin ta kiyayya kamar wannan To sakon farko ya fito daga Anura Muhammad mai Apple Gusau ya ce Assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan wata gagarumar matsala ce wanda take iya kawo tarnaki ga ci gaban ƙasa. Dama ita kanta jam'iyya da irin wato da ma ita kanta jam'iyya abin da yake faruwa da ita yana wannan abin da yake faruwa zai iya kawo matsala sosai ga ita jam'iyyar. To sai kuma arabiyu Muhammad Gidan Madi ya ce tabbas akwai babbar illa domin in har haka na faruwa babu wanda zai yi babu wanda zai yi wa illa bayan ga magoya bayansu domin za a samu tsamin dangantaka inda za ta kai ga magoya bayan su rika kai wa juna hari ko kuma makamancin haka. To sai Kadora Digaga dan Fulanin Warji ya ce salam yau da gobe tabbas rikici tsakanin 'yan siyasa ba zai haifar da ɗa mai ido ba sai dai ya haifar da ɗa koma ba koma baya mu dai kullum addu'a muke yi Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya. To amin sai daga karshe Muhammad Musa Dambam ya ce ya kamata shugabanni su guji furuci na munanan kalamai. Mun gode. game da wannan batu na siyasar kiyayya da rarrabuwar kawuna zauren muhawarar yau da gobe ya samu bakuncin mutane biyu don tattauna wannan lamari tare da wakiliyanmu madina dauda da ke abuja a najeriya yau ina tare da baƙi mutum biyu. Akwai ambasada Bala Aboki matashi ne daga jam'iyyar PDP. Shi ma Saddauna Yammayo shi ma matashi ne amma daga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa. Barin fara da Saddauna Yammayo. Me kake gani ne me ya kawo rarrabuwan kawuna a tsakanin 'yan siyasar Najeriya ne? To hajiya na farko dai salamu alaikum. Kamar ita jam'iyyar APC idan kika duba da kyau ita ce jam'iyyar da ke kan mulki. To mu jam'iyyar mu zan iya ce miki alhamdulillahi. Amma idan kika duba kamar jam'iyyar PDP to ita ba rarrabuwa ba kawai ta yi wargajewa ta yi. Duba daga eh, can baya bara da suka yi taron haɗa shugabanni na ƙasa wato Congress wanda aka yi a Eagle Square. za ki ga manya-manyan 'yan siyasan pdp a nan wurin sun fice aka kawo wani eh, eh, eh, sunaye wai karkashin wani abu wai shi unity list to wannan unity list din ya jawo cece ku ce wanda wasu har suka kai kotu wasu kuma suka ce sun bari da su jere gana wanda suka koma sdp yanzu irin su shehu gabam su ma sun koma sdp yanzu gashi nan dai ba kuma kome ya sa haka ba har yanzu ita jam'iyyar pdp ba ta yadda ita jam'iyyar adawa ba ne domin ba ta gane me ake nufi da abin da ake cewa eh, demokaradiyya cikin gida ba wato interparty affairs babu interparty democracy a cikin jam'iyyar pdp wannan babban abin da ya sa suka samu wancan matsalar na eh, rarrabuwa da shauransu amma idan kika duba jam'iyyar apc ko me ma za ka faɗa har yanzu babu wani alamu na wannan zai fice wannan ya fita wuta da shauransu amma nasu ya kai hawar gajewa ta tasan mai to ambassador bala me zaka ce a game da wannan batun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda dan uwana ya bayani hakika ya bayani amma shi ya san ina ne ya dauko gajewa kuma ina ne a gaje jam'iyyar APC congresses ta fara daga world congresses kowa ya san abin da yake faruwa a Kano akwai national treasurer na jam'iyyar apc dan kano ne da akwai gandujiya that is kwankwasiya gandujiya kowa ya yi congress ɗinsa kana nan kowa ya sani mutum da dattijan mutumin kwarai ba ta yadda zai kalli manyan mutane yan rufa iya ce wai a yanke gemun mutum yan rufa iya ce a yi wa wani aski mutumin da yake shugaba wanda ya kamata ya kawo security a sa ko kuma a garinsa shine yake nema ya kawo violence ba wani shugaba da ya kamata in dai adalin shugaba ne da zai kira violence ya ce mutane ku zo ku yi faɗa da wani kuma wannan ma kuma shugaba ne to ga wannan shine rarrabuwa sanatoci bauchi da gwamna suna faɗa da gwamna tsakaninsu an tafi imo rotas Okorocha yana faɗa shi ma da ministansa akan wannan congresses ɗinsu an tafi oyo wannan minister of communication tana faɗa da gwamnanta in ka koma rivers can ma senator yana faɗa da minister of transport to gaya min ai watsewa ta dodo da yanda abubuwan ya kasance duk wanda ya sani ya san cewa apc wannan congresses ɗin ya nuna jama'a ya fara nuna duniya cewa ta fara lalacewa daga ƙasa daman a lalace take a wargaje take daman magana ce duk gaba ɗayan har tattara a sunan mutum ɗaya sunan shi janar muhammadu buhari to janar muhammadu buhari ma da aka tattaro a kansa shi ma ya kasa yanzu shi ma ta kansa yake to sannan kuma magana wannan ba a taɓa yin tun da ake a duniya ba a taɓa yin eh, convention da ya kai wanda aka yi na pdp kyau ba kuma su sun san ba za su iya yin wannan ba transparent very clean election da aka yi wanda duk duniya ta yi testifying ba a taɓa samun irin mai kyau irin wannan ba ba zai yi al'umma su zaɓo ka ka zo za ka wakilce su a majalisar dattawa na ƙasa hannan jihar da ka fito gwamnatin jihar wannan jihar tana nema abin da ake cewa bashi domin gina hanyoyi samar da ruwa ingantacce inganta ilimi da kuma walwalar jama'a da duk abin da ya kamata hajiya sannan a waye gari wa'annan sanatocin su ne suke adawa da wannan gwamnan sannan ki ɗauka cewar dan gwamna ya faɗi wannan ai daidai yake da kamar abin da ya faɗa kama kafin ya faɗa ma ya kamata a hukunta su domin in a duniyar da ta ci gaba ne ya kamata tsire su za a yi domin sun tawaye wa al'umma sama da miliyan biyar haƙƙinsu wannan kenan kenan idan kika koma jihar Kano ina son ki san cewar shi ya san jam'iyyar su a wargaje take dalilin haka ma ya sa manyan mutane irin su sanata Bashir Lado irin su Hajiya na madibebeji da makamantansu yau duka yan jam'iyyar APC ne sannan ina son ki gane cewar ita gandujiya ba jam'iyya ba ne haka kuma kwankwasiya ba jam'iyya ba ce jam'iyyar da muke yi ita ce jam'iyyar APC idan yau misali ka san jiha da ka fito to kowa ya san shugabancin jam'iyyar apc a tsarinta shi jagoran jam'iyya shine gwamnan jiha to akwai gwamna a jihar kano kuma shine dr abdullahi umar ganduje so maganan wancan ko akwai rigima a ciki a'a amma su da suka riga su ma sun bar jam'iyya sun koma can kokari wasu ma sun koma irin girin party su irin su malam isa yi guda na bauchi sannan kuma ka ce wani abu sabo to ku gaya mini ina laifin yake eh to magana ta gaskiya wannan laifin babba abinda zamu kaddara shine shugabanci mara adalci domin ku inda akwai shugabanci mai adalci ba za a ke samun wannan matsalolin ba to ina so in gaya wa jama'a duniya kuma ta sani cewa in ba dan PDP tana da adalci ba da ba za ta yi zaben ta ya zamanto cikakken zabe delegate ba wanda aka rubuta da kansa ya rubuta aka yi zaɓe mai kyau shi yasa zaka ga an samu invalid da yawa saboda waɗanda ba su iya rubutu ba amma wannan abin shi ya kamata ita wannan da take takama ita ce ruling party ta kwaikwaya domin mu a matsayin mu na opposition party mun yi abu daidai kuma a yau Nigerians ba abin da aka gani sun zo ba ajanda za su tafi ba ajanda ba abin da ya faru a najeriya sai dai wahala da hawan jini da kuma matsaloli da ko ina da ina aka samu to to saddauna ina laifin yake wato laifi na farko dai shine akwai wasu mutane waɗanda su suna ganin da zaran an kafa gwamnati ko an rasa gwamnati ba za su iya haƙura da jure da wa talauci ba misali yan jam'iyyar pdp da suka wargaje sun saba da wa kacika tashi da wawuran kayan al'umman najeriya so ba za su iya daurewa talauci ba in kika duba ai yawanci wasu sun ma dawo jam'iyyar apc yau babu jam'iyyar adawa a Najeriya ɗaya kenan. Na biyu kuma idan da akwai misali kamar yadda na bakin wa'ancan eh, shiyoyin jihohin kamar Kaduna, Kano da wasu jihohi makamantan wa'anda inda in akwai ma matsalan a APC bai wuce san rai ba wanda kowa yana bukatun kansa yake dubawa ba bukatun al'umma ne yake su ba. To abin da zai kawo wannan shine a zauna a duba a gane cewar ya kamata duk mutumin da ya ci kujera ko ya samu dama wakiltan al'umma ya gane cewar al'umma ne suka bashi abin yi kuma amana ce wannan wanda ya kamata ya sauke ta lokacin lokacin da ya kamata ya sauke. To kana ganin abin da ke faruwa yanzu tsakanin gwamnan jihar Kogi hmm. Yahaya Bello da sanata Dino Melaye son rai ne? Wannan abin da ya faru shine son rai ne. Domin bani manta ran da aka rantsar da Yahaya Bello shi sanata Dino Melaye da kansa yake cewa al'umman jihar Kogi bukatunsa Allah ya kawo musu Prince Abubakar Audu Marigayi. Amma Allah sai da yake shine ke shugabanci sai ya nada Yahaya Bello a matsayin shine gwamna domin shi yake so. To me ya raba su to haka ne? Wannan abin da ya faru shine ba zai yi ina gwamna ka bani sakata sakatare ka bani kwamishina kaza ka bani kwamishina kaza ba domin ba a yin shugaba biyu a lokaci guda sarki guda ake a duk inda kika sani a masarauta a wannan magana ba gaskiya bane kuma ba daidai bane shi an ce ai kaman bature ne da yace ce to whom match is given match is expected ba ta yadda za a yi dino malaya irin mai da yayi ko da yake ai in ka taba mutanen Allah dole Allah zai iya nuna maka irin wannan abu shi dino malaya shine taba mutanen Allah NPDP ya zo ya yi MCO Buhari shekara da shekara ya ringa zagayawa wajen jiha talatin da wani abu aka gama ya zo ya ya kawo wannan mutumin ya buge waɗancan wanda ya kamata su shiga wajen nan to ga abin da Allah yake nuna masa shi yasa zalunci baya da kyau ya taimaka wajen zalunci a kawo mutanen da suke zaluntar jama'a a yau to don haka yau kuma su waɗannan mutanen da ya kawo su ne suke zaluntar sa don ba ta inda ya dace ka kalli mutum distinguished senator ka ce za ka yi mai irin wannan ɗanyen hukunci ba daidai bane wallahi wallahi ba daidai bane an saba kuma wasu abubuwan ba gaskiya bane so don haka duk abin da aka yi masa san zuciya ne kawai san rai ne sannan shi ma kuma wannan ya ya jira lokaci gwamna akwai lokaci fa shugaban kasa akwai lokaci ko kana so ko baka so in ka ga dama yanzu misali ka daure ni in ka daure ni dole ka je ka yadda kullum ma kai dai zaka bar wannan gurin wani zai zo ya fito da ni sannan kuma ya zamu magance wannan rarrabuwan ka wannan yan siyasa ba matasan ba ba da tawon ba Sadauna, to na farko dai dole ne mu matasa mu miƙe mu yi hoɓɓasa ba na mantawa marigayi Alhaji Muhammadu abubakar mai Allah ya ji kasa da rahama ya taɓa faɗin cewar muna gunagunin cewar waɗannan tsofin duka sun in ne wurare sun hana mu motsi sai ya ce a'a mu ma kwata muka yi ku zo ku kwata to abinda muke faɗi shine shawara matasa su san ina yake musu ciwo kuma su san su yi wa irin al'amuran yau da gobe hangen nesa akwai waɗanda ba sa sha'awan yin siyasa amma dole ne hajiya waɗannan matasan ku ku shigo siyasa idan kuka ki shigo eh, siyasa a matsayin ku na matasa to dole ne mutanen banza za su gari suna juya ku kuma shugabance ku sai abin da suka zayyana za ku bi kuna so ba kwa so to al'amarin shine dole ne a ɗauki sana'ar siyasa wani abu ne tsaftatacce wanda za a iya gyara domin ɗora tarbiyya da rayuwa da kuma inganta rayuwar al'umma cikin sassaita layi wannan shine eh, ra'ayi to bala kana ganin anya ku dinnan matasan Najeriya kun shirya wajen karban wannan ragamar mulki kuwa ganin cewa har yanzu kuma kawunan ku a rarrabe suke ni a matsayina na Ibrahim Bala aboki on my own a yanda nake tattauna da abokanai da abokan arziki daga different political party muna batan cewa ya kamata shugabanni su gane cewa magana ce yanzu ba ma ta jam'iyya ba magana ce ta wayewa nan maganar da shugaban kasa wata ran ya faɗa ya ce babu zancen sak babu zancen waye wannan wannan magana ya faɗi gaskiya kowa ta yi tafi shi abin da ake nufi a nan shine in sanita ba mai gaskiya bane jam'iyya ta fitar wallahi kan jama'a su zabe shi in dai dan Allah za ka yi ko da matashin ne ko menene kai in dai mai gaskiya aka tsayar matashi mara gaskiya mai amfanin sa ai daidai yake da dan shekara 100 kuma din kanku ba haɗe suke to kayuwan mu da izinin Allah a haɗe suke to yake rarraba kayuwan mu ai manyan ne suke rarraba kayuwan matasan saboda sun hana su aikin yi sun hana su dama duk wata dama da ka sani an tauye an take mutum sai wanda aka ga dama za a zo ko an zalu ana zare mai ido duk yawanci abin da yake faruwa kenan za a iya haɗa kawuna ko 'yan siyasan nan a shekara 2019 eh wannan bana tsoro kuma bana shakkun sahihancin zaben da za a yi idan Allah ya kai muna raye shekara 2019 domin na farko dai shi shugaban gwamnatin Najeriya shi ba ya dora bane irin wallahi tallahi Abdullahi sai ya dawo a matsayinsa na shugaban kasa na san wannan sannan zaben da aka yi a jihar anambra ya nuna mana domin shi gwamnan ai dan abga ne da kansa ce ya gamsu wannan gwamnatin tana da adalci ba don komai ba domin ba irin abin da ya sani a baya bane ya afku an yi wannan sannan a jihar oshun an yi wannan tsakanin tsohon gwamnan jihar oshun marigayi sanata adeleke kaninsa ya zo ya fito takara mutanensa sun ce shi suke so suka ce a bashi takarar sanatan wansa suka ce a'a gwamna ya ce bai yadda ba pdp e suka ce ga tikir ma an baka kyauta al'umman da suka yi apc a baya su ne suka kada ɗan takarar eh, jam'iyyar pdp wanda wannan ba wanda ya musanta ya yadda cewar mutanen nan mutumin nan ya ci zaɓe kuma aka rantsar da shi a tutar jam'iyyar pdp saboda haka a ni a matsayina a nan wurin zan iya gamsuwa da cewar a shekara 2019 idan allah ya kai muna raye hajiya kawunan 'yan najeriya 'yan siyasa za su haɗu domin ganin an yi tsabtataccen zaɓe mai inganci jawabin ka na ƙarshe aboki eh, da izinin allah muna sa rai kawuna za su haɗu saboda kawuna ma ai sun fara haduwa saboda a cikin jam'iyyu ga baki ɗaya yanzu saboda sun gane rashin aiki da rashin kyautatawa da ake wannan jam'iyya da take mulki a yau to kin ga ai kawuna sun fara haduwa yanzu dimbin dubannan miliyoyin mutanen da zamu karba daga jam'iyyar APC wannan shine ya nuna kariya za su haɗu su matsalar wannan gaba ɗayan su talakan da ya zaɓe su shine yake shan bala'i yau Dino mala da ya musu MC shine gashi can a prison duk wani mahaluki da ya wani abin kirki a cikin gwamnatin na yau shine yake cikin bala'i na rasa gane wannan irin sakamako da ake kuma wannan ba daidai bane yau ma dai lokaci ya ɗaga mana hannu a madadin baki na guda biyu ambasada bala aboki na pdp da kuma saddauna yan mayo na apc ni madina dauda nake cewa mu kasance lafiya gare ka usman kabara to Allah ya mu da zarar bunin da ba za ta koma ba a to har ila yau dai akan wannan batu na siyasa sai mu ce muna godiya Madina game da rarrabuwar kai an shirya taron wayar da kan matasa don magance wannan matsala wakilin mu Hassan Maina kaina ya samu halartar wannan taro ga kuma abin da ya tattaro mana bayan an gama wannan shirin biki a yanzu muna tare da wasu manyan baki a wurin taron da aka yi na da kan jama'a domin faɗakar da jama'a dangane da kalaman yayya tsakanin al'umma musamman yanzu da muke tunkarar shiga zaben shekara ta 2019 da farko su ta da kanka sunana abdullahi aliyu katsina shugaban kungiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari zaman lafiya da ci gaban al'umma a na comrade bala tsoho musa ni ne principal na fct vocational rehabilitation center abdullahi aliyu katsina menene makasudin wannan taro da aka yi wannan taro ah, mun kirkiro shi ne saboda ganin irin yadda kalaman kiyayya suke ta karuwa a cikin ƙasa da kuma yadda ake ta samun rikice-rikice a jihohi daban-daban a cikin gida a jam'iyya ɗaya kaga ana ta rigingimu saɓanin abin da ya faru a zaben shekara ta 2015 hankalinmu ya tashi matuka muka ga cewa to a matsayin na kungiya da take wayar da kan jama'a akan shugabanci na gari zaman lafiya da cigaba ya zama mana tilas mu kirkiro da wata hanya wadda za mu haɗa sarakuna shugabannin addinai limamai da jami'an tsaro da masu faɗa a jina cikin gari da kuma su kansu wanda ake amfani da su wajen tada zaune tsaye da kuma yaɗa shi kan shi kalaman kiyayya. kuma da bala tsoho tana ga menene suke kawo kalaman ƙiyayya tsakanin jama'a musamman a lokacin siyasa. to ni gaba ɗaya ma ai ba ma lokacin siyasa ba ni abin da na gani kawai jahilci ne yawa saboda ban ga dalilin za a ce yau kana da addini kai kirista ne ko musulmi ai babu inda aka kawo waɗannan babu inda Allah ya yarda ka yi waɗannan abubuwan to don me za ka yi su Abdullahi Aliyu Katsina ina dawo gare ka me abin yi domin a shakon wannan matsala na farko su kansu masu jiha ƙura yadda suka haɗa kai a wancan lokuta a shekara ta 2015 ya zama masu su haɗa kansu su janye jiki daga 'yan siyasa da ke so su amfani da su wajen sanya najeriya a cikin matsala na biyu su yi duk abin da za su iya su tabbatar da cewa waɗanda aka zaɓa a zaɓen cikin gida na jam'iyyu an zaɓi mutumin kirki idan waccan jam'iyya da waccan jam'iyya da waccan jam'iyya suka sa mutanen kirki to daga ƙarshe da dole ɗaya daga cikin mutanen kirki zai zama shugaba in aka kuskura aka yi fildin mutane wanda ba su da kirki ba ba kasace a gabansu ba to daga ƙarshe abubuwa guda uku za su faru na farko za su yi amfani da addini su raba ƙasa na biyu za su yi amfani da ƙabilanci su raba kan mutane na uku za su yi shugabanci gurɓatacce wanda zai jiho ƙasa cikin matsala malam bala tsohon dawo gare ka mm. menene illolin kalaman batanci tsakanin al'umma da suke haifarwa bala'i yake karin bayani ah, shi irin wannan abu yana kai mu matsayin da za a lalace gaba daya koma da nasari gaba daya don idan ka duba rwanda irin waɗannan abubuwan suka fara kuma kowa ya san abin da ya faru a rwanda ba mu kauna allah ya kai mu wannan lokacin har mu kai wannan matsayin ba mu son shi saboda haka ya kamata mu ji tsoron allah mu daina abdullahi aliyu kasna idan muka duba al'amuran da ke faruwa a najeriya a halin yanzu yanzu za mu cewar najeriya tana fuskantar kalaman batanci daga 'yan ƙasa ai sosai sosai sosai musamman ma idan kana amfani da kafafen yada social media you know za ka ga irin yadda za a ɗauki kan akuya ko kan alade a sanya ma jikin wani shugaba ana aibanta shi saboda ƙiyayya level na ƙiyayya da 'yan ƙasa ke kallon wani bangare da wani bangare ma'ana ƙasa tana nema mata ta rabe biyu wancan su ja daga wancan su ja daga wancan su kai ma wancan hari wancan su kai ma wancan hari ta kalamai na batanci abin da muke tsoro shine idan abin ya ci gaba a haka to akwai yiwuwar kamar yadda muke ganin ana canza kalaman shugabanni in sun yi ko kuma a kai hari a ce ai kabila kaza ko addini kaza amma idan wani bangaren irin wannan abin ya faru sai kaga an yi amfani da kuma sabanin labarin so idan irin wannan abubuwan su muke gani ya kamata ah, mu dauki matakai a yanzu na wayar da kan jama'a domin ganin cewa ba a kai ga inda maganin abun yana ɗauka shekaru masu yawa ba. Na kuma da dubala tsoho da suna ji kati omen 'yan jarida ka ce mu da laifi wurin rike da ƙasar nan. Hmm. Me laifin mu? A laifin ku shine yawancin ku ka za ku rubuta headline wanda ƙarshen ta in ka je kasa sai ka samu labarin ba haka mun sha ganin wannan. Ba mu misali. Aha kamar misali zan baka yanzu. Ah, zaman da shi shugaba Buhari ya yi da Donald Trump. Kowa ya gani. A maganar da Donald Trump ya yi shine kisan krista da musulmi a nigeria ya kamata ya tsaya haka amma abin da muka gani a newspapers shine donald trump ya ce kashe krista da ake a nigeria ya isa wani wurin kashe krista da ake a nigeria ba za mu yadda ba jaridu suka buga wannan the killing of christians and muslims in nigeria should stop da haka yake illoli da kalaman kiya suke jawa kasa ai na farko raba kawuna na 'yan ƙasa na biyu buɗe ƙofa ta kai ma juna hari na uku tsunduma ƙasar a cikin wata makoma da ba ta da tabbas mai mai jama'a kamar da su su fahimci cewa ba su da wata ƙasa da ta wanda suke su sani kuma ita ƙasa ba ta gina kanta jama'a ke gina ta saboda haka dukkan mu ne ya kamata mu tashi abin da ba daidai bane mu ce ba daidai bane idan barawo ya sata mu kira shi barawo idan makashi ya je ya kashe mutane mu ce makashi ne amma ba mu ɗauko al'ummarsa ba mu haɗa ta da shi mu ce su suka yi kaga wannan matsala ce bai yiwa kai kai laifi sai kuma ce al'umma dangin ka ne suka yi laifin ai ko bible ya faɗi cewa a son shall not be the iniquities of the father na da shall the father be the iniquities of the son to dan me zaka aikata laifi kuma san hada da iyalin ka gaba ɗaya gidan ko hada kai babu adalci ciki su yan ƙasa wani nauyi ke kansu a halin yanzu nauyin da ke kansu shine irin abin da muke yi a yanzu a matsayin mu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa wanda ba wani ke ɗaukar nauyin mu ba muka ga cewa ya zama tilas tun yanzu kafin lokaci ya kure mu bijiro da wasu ah, hanyoyi na ilmantar da mutane illar wannan abin da ke faruwa saboda haka zan yi amfani da wannan dama wajen a ah, kira ga sauran kungiyoyi kanana da manya su koyi da abin da muke yi su sani cewa idan kasar ta tsunduma a cikin matsala to da su da 'ya'yansu da jikokinsu da su zo nan gaba za su kasance cikin matsala so tun yanzu mu 'yan kasa za mu kirkiro da hanyoyin da za mu faɗakar da junan mu illar wannan abubuwa idan irin wannan waye da kan yaye yawaita mutane suka fahimta to na tabbatar da cewa za su ƙaurace za su gudu duk wani shugaba da ya nemi amfani da su ta wannan bangaren za su yi mai gwalo su yi mai dariya kuma su ce mu ba mu yadda ba je ka tura 'ya'yanka da iyalanka su yi wannan aikin a ƙarshe kwamarar bala tsoho yanzu da muke tunkarar zaben shekara ta 2019 wani nauyi yana ta a wuyan 'yan ƙasa domin ganin cewa an yi zaɓe bisa cancanta annabin da yake kansu shine su yi wa kansu adalci su san ko me ake nufi da adalci su san kuma wane ne mai adalci su san kuma wane ne abin da ke gabansa ba ya tara kuɗi ba illa ya gyara rayuwa talaka ya ji daɗin rayuwa ƴaƴansu su samu su yi karatu su samu sana'an yi in ba irin waɗannan shugabannin ba ne ko waɗannan suka tsaya takarar kawai kar ma su zaɓe su kuma duk wanda zai zo ya maka siyasa ayo ni dan bangaren mu ne kai dan bangaren mu ne saboda haka ya kamata mu haɗa kai a'a mai ka shirya wa kasar mu ya kamata mu daina tunanin mangari ya kamata mu daina tunanin addini kaza kaza a'a kasar ya za mu gina ta kuma ba ta ginuwa sai dukkan mu mun haɗa kanmu wuri guda mun sa hankalin mu wuri guda mun cire irin waɗannan abubuwa da suke faruwa yanzu a rayuwar mu to in ko muka yi haka sai mu ce kusan mun kusan mu samu aljanna kafin mu tafi can to Abdullahi kalma ka ta ƙarshe kalma ta ta ƙarshe shine mu sani Najeriya kasar mu ce babu wani wanda zai zo daga wata kasa ya gyara najeriya kamar yadda mu 'yan najeriya za mu so najeriya ta kasance ya zama wajibi ya zama tilas ya zama dole mu ɗauki matakai a hannunmu na gyara najeriya domin 'ya'yan mu su zo su samu ingantacciyar rayuwa a nan gaba saboda haka mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu fahimci illar kalaman kiyayya mu ɗauki matakai na hana 'ya'yanmu 'yan uwanmu abokanmu maƙotanmu illar kalaman kiyayya idan muka ɗauki irin wannan matakan ina tunanin za a waye gari sauran kasashen duniya suna koyi da najeriya ta haka yake sai mu ce mun gode malam hassan da wannan tattauna da kai mana da wayannan mashirya taro domin dakila maganar kiyayya a siyasa ko kuma yada kalaman batanci ga juna domin a samu a ci gaba hafsa kin dai ji tattauna kan mm, haka to sai mu ce sai a kiyaye domin me da na gaba bahaushe ce ake gane zurfin ruwa yawa sannan inda saniyar gaba ta sha ruwa to ta baya fa za ta je nan ta sha saboda haka idan iyaye a siyasa sun koyar da siyasa ta gari to yan baya za su dauka in sun koyar da ta ba ta gari ba haka kuma za su dauka saboda haka sai mu ce Allah ya kyauta to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu mu kara gaba yanzu kan a madadin Hafsat Bello dan mai sauri. sai kuma Julie Lazarus Rasha mace ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Skip Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da sa. mu zama lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta zumunta a yau da malalaci